Wata sanarwa da ta bayyana a shafin ma'aikatar harkokin waje ta ƙasar Faransa a ranar jiya, wadda aka wallafa to ranar bakwai ga wata Afril na wannan shekara ta uku, tana gargaɗe 'ya'yan ƙasar Faransa da ke cikin ƙasashen yankin Sahel da su daina yawo a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kar su lamunce ko da a wuraren da suke suna zaton akwai kwanciyar hankali daga cikin ƙasashen da Faransa ta tsawaci 'ya'yanta da zuwa yawon buɗe ido ko yawo a cikin su sun hada da jamhuriyar Nijar, Mali, Chadi, Burkina Faso, Mauritania da ma makwabtansu. Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani game da wannan sanarwar ta ma'aikatar harkokin waje ta kasar Faransa, Malam Habibu Mummini, memba na kungiyoyin fararen hula na birnin Kwani cewa yi sun dade 'yan kasar Faransa da ba su kwashe kayansu ba suka bar jamhuriyar Nijar. Faranshi in ma musabbabin wannan tashin hankali da muke cikin shi duka banda ke gata mu ta Burkina ta Mali da ta Nijar duka musabbabin sabbabi wannan abin su suka kama da shi tunda yau inda ya zamanto gaskiya ne bisa tsaro da yau tun ba da kaiwa da haka muka rabu da wannan matsala don kenan yanzu in sun ce yan kasar su su bar yawo cikin kasar kamata ya ma duk gaba ɗaya su ɗauki kayan su su su mai da su kasar su su bar mana kasar mu tunda mu kasar mu eh, sun gabata ya bata wa ba ko to mu mu da adda mu mun iya zama cikin ta su su ɗauki nasu can su kai su inda sun kai zama ba suna da kare kanun su ba su ɗauki nasu in dai gaskiya ta ka biya kai ka ce ba ka son mutun shi yawo cikin kasar kuma kana zama cikin kasar ta kai ka tashi ka aiki su kwashe kanun su sai su bar mana wuri su bar mana kasan mu ni daga yanda na gani tunda suna sun kai kira to alhamdulillah yanzu su dauki mutanen su ce musu koma can su tayi su koma kasar su muna da wurin muna da mutanen zamu tsaka kai yau afirka ga ita sai ta rashi kanta faransa ta ce wannan sanarwar na nasaba ne da karin yawan kyamar kasar faransa da 'ya'yanta a yankin sahel da ma karin kan hare-hare da kungiyoyin yakin jihadi suka kara rawa a waɗannan kasashen musamman a iyaka uku da ta hada da kasashen mali burkina faso da jamhuriyar Nijar. Abdulaziz Musa magatakardar kungiyar Sinasa birnin Kwanni cewa yayi a Faransa ita ce musabbabin matsalolin ya koka da kasashen yankin Sahel suke ciki a halin yanzu. Eh, su wai 'yan ƙasa su ga su a yawake don eh, gudun a sake su ko ko a kashe su kuram. Wanga abu na nuna cewa abubuwan sun ka haddasa shine kenan koma gare su. Yau kowa san kasan Faransa ba kasa ke wadda take kamnan kasashen Afirka ba. Tun fil azal zalin ba su kamna mu mina na suke kamna arzikin mu duniya ta shaida biskan irin makikin da wani suke ta haddasa a kasashen afirka balle kasashen mali burkina da su niger mali da niger da ya san sun samu kansu suna nan samun kansu wannan an so ba a so ba haka nan sanarwar ta kasar faransa na zuwa ne kwanaki kalilan bayan sakin dan jaridan nan olivier dubois da kungiyar yakin jihadi a yankin sahel jsem ta yi biyo bayan kokarin hukumomin jamhuriyar nijar. jam'iyyar na ceto shi sai dai Abdulaziz Musa ya kara da cewa nan gaba sojan Faransa ne yawo zai yi wa wuya a waɗannan kasashen ba ma 'yan yawon buɗe ido ba. Tana cewa ga mutanen ta gasu yawo to da misali eh to mutanen mu da ke yawo kenan wanga abu ba shine zai hudda su ba. Guda zai sa ta kara ke sekitakin mutanen shi Faransi shine ita da kanta zauna kurum ta kyale mu mu 'yan ƙasar balle mu 'yan ƙasar Nijar Faransi ta hidda hannunta akan harkar eh, tsaro na ƙasashen dole ne ba ma 'yan kasan horanshi suke zuwa yawon nan gaba nan zuwa gaba mun ba ma 'yan kalbi sojawan horon shi ma da kansu za su hana kansu yawo a kasar Nijar. Yawan zanga zangogi da ake yi a kasashen macin nahiyar Afirka na nuna kyamar kasar Faransa ana iya cewa ya so masu tasiri da ma jefa fargaba ga hukumomin kasar ta Faransa dangance da makomarsu a kasashen yankin Sahel. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.